আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাত গ্রুপ আত্তাউবা জামা আফোয়ো হেন নোমা তনু কুলু পাই গাবা মানি কামেনু কুনা বাই ফদিকে কোগুনু না বা হালি ফবঙ্গ hola rubawo ka a sawayo nar silama tere ka buyo handu ayyente ka nce rajab jibil waran ka a fossi ircine kuna wei zeno handu رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكنا يو كي مدينة موغن نجير ويتاج چننكا جير ربوفو نزون تاج بان نصارى كبو يوهن هنزا انتكا انت مارس جبل هنزا نبي الله عيسى عليه السلام هي موغن نجير ورنكا چنفو جير ربو هنكا بان التوبة جماع قريو ومنها يوسنتي ها كيف بنكو هكا چي إركو تنفويا ياسي هندي إركو مرحمة أسي a akoyo kuna fongadu kabere kaye cheveri ka amisano akwe yala gunu wokayo mbatubi ma kuna arsilama tere kuna au amari ganna ganna takalla kuna chere no ba no su ba ama to mayo di bere kaci tilasi sama ganna takalla bongo amar silama tere chere suga no hini baadi tubi maayu domin addini yo fefe yonan fefe rasulullahi ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslim aw kama qala alhabibu almustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam arsilama su keferi tubi ma zanka keferi bongo su arsilama tubi ma ba nya ba babe ba mofo ya sino yanzu tere na mariga ma dama dini nan fefeyi to iri mo be yo tubi kere do kamen su yara ka kube yan bo fefe yo fa sede nun ka be pe yo na pare te ka ton ton nga ya chi de a abara cheferi kani kabu nga sin na wo ka aba tubi ma to nindi do de idar silama hinika ka goro atubi ma ko yo gordo ka tubi ma duman ce fogan na al-islamu ya'lu wala yu'la alai arsilama tere kere a take hay kurbo nga ma hay fosu take arsilama tere bongo to amma ba bar silama si hunde no kasin na wo kayo mba tubima teberi su goro a tubima kwe goddo ka tubidima domin ana hay fogan nar silama kere gon na nyanze no an duniya ganna ba mani il nor kwe ci innamal mu'minuna ikhwa arsilama yo mbara no nyafo ba befo deya de arsilama kani kasi hunde nganun ka asidi nyasi babesi kosi weisi nyanze telefo yo si mbine sinna nyanze telefo be yo to de yanindi dei dei meyo yaga tubi ma arsilama yo ngoyo yaga atubi ma domun ngoyo ya ba hinsa ka sutura anyanze no aya to de ya churo yaga tubi ma irpe mal do bonkani neo derba kai kene kana me a acinte nasara ganna mo ba buyo ka testama hantum ngano an wasiyate kajisi an wasisinam ka de ngabu ngabu yo banna ma million kazano arsilama ngane se ahini kate ya eh amar silama mo ba buyo ko wasiya nam ceferise nga dar silama tere si ko hinino ba cene a hin kate ceferi di ma bu ceferi di sin na tubi ma kweyo ar silama ma tubi ma amar silama su bu ar silama di ma sin na tubi ma kweyo sari ceferi yo ma tubi ma ngari ker su te irpe mal no bonkani abaru banna ha kwefo nga ngagon ko hakachi nga bara cobu peno wey yo dom cinko ka nga do cobu yo nga nga du labari ka wey boro mani bongo koto yo abara nga seno haramun to nga nga na na apprenti yo apprenti yo coro ya te nte yo ban na haika cin hurun kan me ncinko ban ma non nga se nga nga hongu kodiyo kawo ngmene na yala nga ngmene nga di teo abara daidai to irkwe mal no bonkani irin yayi we boro chobuyo ga we a chobuyo a teno safo saka bara ko ngwera ngano nga chobu para domin kullu mauludin andabi cino ko kulu kan na hay we boro na har bonno ya yu'aqu anhu nsuna ta seno yawma sabihi akayoji biri yente hene kuna wa yuhlaqu wa yusamma kati ma chobu para para kama ka batume to beigbeyo na cereta ntama foyo diyo ka anacin na wei boro basin ka wei boro gono ngwera tere di cere kuna delu hunu nindi de wei boro ka bara na umrate hajjite nindi cara su chobu para para a copti coptino ngano a baba bongoro bongoro chene chene fo eno ana chiza nka harboro nga chobu ifa ganna wei boro na bara zanga harboro nga de wei boro ba chobu no para para awa baba ba no nganna harboro himanu de wei boro duka himan na harboro a bere kati lali zanka de harboro bongo himan na wei boro a bere kati lali zanka ka rasulullahi maare kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال irpe laliyo ma goro we boroyo kan gumbo ngoyo himani na har boroyo ga irpe laliyo ma yei ka goro har boroyo kan gumbo ngoyo himani na we boroyo ga irpe mari ciwo to de ya choboyo kwara kwara au ba badi we boro himani na har borono Nunka ka haramun tere senni nanoya Ama laruri do we boro hin ka chobu safo ngano saka kakwe ko bara bite ase bongo binni awa bongo nun kuryana noni yote noni te ase a bongo ga nindi do deidei cere ma cobu kaduwa ka safari kpete saga au an cobu kaduwa ko safari hime nara alafiya maduwa kate tarisi awa kwe ko bara na ko su to nino ka bongo funu nindi do deidei ma bongo nindi cobu awi magari demba nindi do cobu no a bala vile weidi bara vilen ngano ka a honne subo sawayo de a haruse nindi do de de se ma chobu sadi ka nindi do di gariya ka safari dam aw ma bandi lata bongo erkwe mal no bonkan de a sabu yo no ya kan nalla we boro hinika cobu ama yara sukuru peyo gono sabu yodi kuna arsilama tere kuna sukuru peyo si sabu yodi kuna domun sukuru bongo beika anachi bongo hamini yagu ngacho me namo nahanga na bongo lonni ngano fasaham yagu ngacho to iri hansina ibuna adan yo ka nkpechi tukunte hansina kuna nga mbereka chingu ili kuoyo ye tiza nga mba chifaliyo ko macobuka tiza nga kurumutu nga di anabara daidai nga yayi ikabara bongo himani non na cefeliyo domin cefeliyo ya taya cefeliyo coro ya cinko cobuyo zange ya te ba cene cenar silama bine suga bongo himani na cefeli annabi honguri sai zanga ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ya wakani kabara kweno. de boro kando coɓuyo wey borono nin sun hini ka haali fo bongo a kanna coɓuyo ndobey de yan mena coɓuyo kuna tarisi madaman de kparanin se ka wey boro hini ka coɓu laruri se tilasi fo tilasi fo se wey boro hini ka coɓu de nga kando coɓuyo nin sinna tari nga coɓu amma sa kambo ga coɓudi ngano mba ko kari de gano kamme gano mba duwa de we boro kacobu yo maka mega adam domun agosi koto yo ane koto yo ane koto yo sabu se kasi man na kan hamburur kwe nga iri jawabi wali siko ga tutu chobu kwe kuruse iri siko jawabi o tutu chobu kwe kuluse an yin saka jawabi o iri siko ga tutu chobu kwe kuluse chobu kwe ka ahao se norgoro ko tutu wo kan bacci zanga aboro di koteya de yan gono wo ka yol tutun sai kuna masu ka yayi kadu tari zan ka wo ngano mete mayara ka woni tontonu riga wato tari ka kuna gono bongo mayara ka woni tontonu aga nar gono ko canci bor kurse no tutu den su zaka bai na de ya su mamom irpe mal no bonkani hada wallahu ta'ala alam abaru banna ha kwe fo nga nga gun ko eh bongo pentio bongo hamini pentio imma amobara idoso awi chire yara hini gono boromba mbahini katea eh safo no saka boro bongo hamini sinti ka kware boro bongo hamini sinti ka kware nane dofu nane dofu to de ahini kate da kwe buka beni ambara haika na bongodi pentin na amma annabi hongu ibi loyo har boroyo se annabi hongu ibi loyo har boroyo se ngano yombo ka cere biyo no annabi hongu amma kwala fo mani ni a hini kate matusu mbongodi ga wey boro cere binani da bara cinniyo na wey tere nga bongodi du ka zene ciba cere hini ka bara haika na ibidam abongodi ga hini gono wei boro cereba hini kai bidam abongo ka sinti ko pare pare ga safo ngano sa ka chinniyo na wei tere ama nga bongo na zena chiba ke mallo bonkani abaru banna ha kwe fo nga gono ko hakachi limam ya keyo alhala na chenge kotono chenge kotori kwanno nga e kabirji ko keyo a faadi na faaji yodi teteenindi kaci jingaldi ko no bayini kaca se ancenge koto no su case ancenge koto no kurbo keyino amola sabu hay ka ka kase amangadi te da batenga na bara hay ka don batenga no yo be kanti wo ka don batena wacha se subhanallah no mana ke yo di kulpe agono bota di kunano agono jingal di kunano halan ka di dei dei kagana ama wa me feri ka jaze cenga koto ngadi asuga bai jingar kuna jingar kuna su senni fa sede senni ka di jingari abaru banna ha kwa fo nganga gono ko hakati ro kwa ba hin ka na witiri nam shafen na witiri npe ko bara sunna yuno nga witiri diya bara sunna senno ka mani anki falilam amana bara falilam de boron na te magun na te lada den na te nsin na nam yo tari amma boron ma kokari ko yau na wutar di jingari wata cila ngono kwara kwe kuna au ngono kwara no masu wutar di bongo fe moga te safo domin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hala gan duniya nan taba ka fasa wutir jingariyo baru banna ha kwe fagon ko ci ci eh, cini kuna non ngacin ko ban ngama ni katunu kan na filote to de nga ngana uh, witiri jingari kakani nga kanani katunu chini kuna kaba bota bota di banna nga baye witiri jingari au annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la witrani fi lailatin wahida au kama qala al mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam chini guda fa kuna witiri hinka jingari yosi denna jingari kwa karuka kani to abeni banka tunun jingari amma nsu wutir jingar pene debi na baran don na wutir di jingar kar ka kanino sari no den tun kan nafilo ten bahini ka wutir di jingari abaru banna ha kwa fanga ngagon ko ci. za ko kontere ngene chere zalim siyo homar sanga mo feri ngala kar mutu ko tuniyo na za ko kontere kuna mana zalim siyo di ngaba hini kan peyo doyo di kayeti kanon se anyanze annabci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rufi alƙalamu an thalatha na kalam za borohin zaga borohin zadi in kuna fon annabi ce wasabiyu hatta yahtalim ko ce ne halam balaga da ya sa kan nan an ne zalimci din kalam singa amma da a bara mo fere banna in balaga in to zaka banna non dukan an ne zalimci to da ya za sa di kalam take yin bongo sai mazalimci yo di yeti in peyo se abaru banna ha kwe fo nga nga gono ko hakachi eh nga nga fu kwe ngoyo bara haika ngoyo mani na chere alhali sadi dei dei nga kamme diyo banna na chifo wato nga kamme diyo kei nga na hime jina nga nga na nga fu mani na chere hime hinkaya marga nga gaya mete ngate nga foteno na hinka nufi hime fo nufi hinka janaban na haila himeri sa kurpe mahunu hime guda fo to amarin beyo ilnor kwekwe beri chino wala taqrabuhunna hatta yatahurna no mana yariyo den kan mediyo wasu manin nalla sai da ka to haila kuri di kantin gangan gai fa idza tatahharna de haila kuri kanti ka beni ngan huro handoro ka hime ka gai ka tonton gai yo bongo hay kar pe china fa'tuhunna min haythu amarakumullah wa huron ngan nanun ka kamar pe nano forunna ngano wamanin nalla nanun ka kamme a baran duma den bine duman zai amma nun ka bara dumoyo su te mba zai ha to da yanin di kamme wasu hore ka hurun na no mana yariyo diga da ya moji na kamme nor peciya kari kama ni nalla amma banna ngane irin su ni na banna ngane cere baral seno haramun irdo na ba a feri amma ba tutuma irkin haifai kunkuni no ko ma ko du koton bongo do ko ga dekode sai maka ga ra kwe tonton kabirgi aga nal na a dekode e ci fo de yangani awai ma ni nan fu kwe no na zimbiri ka mani na ngano tunu ka mani na cere amo bara gayo jergudi kuna anabara daidai jergudi kuna ka bara no mani na ceredi ana bara daidai irkwaikwai beri markosu baka abu hanifata nu'man radiyallahu an cerediyo ka kade waidi a haila kuridi kantiya a hinikate mamani na cere amma bai kwe cinni nkulu me fote ka awo a beri kwe cino de a yara ka huro handoro ka hime ka gai ka tonton gaiyo di bongono no ba na lame haikar kwe china de yar kwe china di bongo no ba goro irsu goro abu hanifa mene di bongo ir kwe ma yaldan na be kwe di kurpei allahumma ya rabbi amin abaru banna nga ha kwe fo nga gono ko hakati nga na nga mene yari mani na chere nga ruka kwe ko sawayo non na jumaa de ya nga ba jumaa himeyo ngo janaba himeyo go ifadi nga bate haila na janaba corodin kurbarano tilasiyo amma janaba na juma'a himeyo nkuru na bara tilasiyo janaba barano tilasi nga juma'a himeyo kwe ko bara sonna mbano ban na juma'a himeyo te njuma gonu to dai ya ifadi mba hime himeyo hinkawo kuna janaba no hime den na janaba hime ka beni to de ya hini kate jumu a hime yo ma huro in janaba hime yo dikire abaru banna ha kwe fanga nga gono ko hakati uh, eh, nga ka gari leman na nga bata raka hinka de nga batunu raka hinka yo di bano yo mo fa yasin nga gumbana ngumbana mbina gullutu lutu yo ya biseyo bano yo demba bananga cono fatiha nasura da bara nun kan cho ko kaba tume yamba cho ka kaba tume sadi mbanana ama demba lutuno fatiha yo tikino ngul lutuna ala hari ko gun cho tukutuku yo domun ni kan nambata raka yo ka nindun na lemam leman chere ko koro mene na ni cheren sinte mene na yanga ala sabunse to de semma ka lutu mo ka ya sir kurpei bei raka ko kore ngul lutu ya ya singa lutu abaru banna ha kwe fonga ngagoro ko hakaki bora ya gono jingar kuna yala bahini ka senni jingal di kuna aw senni ka boron bata jingar kuna kulu diye jingarino ama senni fo ka bo bara hunu jingal jingar kuna cere jingal di sarano fa sedan baran na teyano diriŋayo boŋo sagalaya anandi tode anindi de den jingar kubeyo banna masalla masallama banna ka sujada hinkate gorogoroyo ŋa nonce badi ka yara ka sallama ŋa du ko hakwene handoro kunano borongono ambara aci nka me furu ŋmene yari ga ko case mano kute kaza abara deyi deyi anabara deyi dei ŋo ŋurise handoro kuna senniyo ama larurise a hinikaten maseni ŋano tilasi da denacin maseni asute tarifo siŋari kere kuna laruri ma boŋo abaru banna ha kwe fo ŋa ŋa gono ko ha kaki ŋa eh, yo gon na gorkasine fo abara amisaterino to deya ŋa ŋa homu a ŋmari kana ŋa gomini tayo yala himaza ŋa ya domin nga teyano nabayo nara aba yeyi arsilama tere kuna da kwayedi don barar no kaya teri nindi kere maho nga gomini tayo kade nun kar silama tere ya hukum sino jibiri hinzano nga no da hongu an yeyi arsilama tere kala kuna nga wino hay ka shari'a ji sino ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ya hillu damuri in muslimin illa min thalathin kacar silama kpiri muniyo halalta we fasid haya hinza kuna mana fa sabu sai a hinza da kuna ngaki attariku lidinihi almufariqu lil jama'a wa hunar silama tere kuna kafen nar silama jama'a nga pedi di hinza banna de ahonga yey ar silama yukuna kabara silama nga wino nunkar silama tere ya hukumsi amari gano yo nabara silama tere ya hukumsi iri bongo bongo ya eh, na hukum sio jisiri bongo eh, se kodira bongo to dai anindi dai dai ni cerem hini kafen nara ba na ni macha sawo dede nsubacci hai zankan don gai kabara hai ka henna ni kurpe guna silama tere kuna nga hondiya kar silama tere dina tense to deya maso munan na haifo hai bongo su sugun kamunan na haifo de menen ngadi teya banam antuba kayar silama tere kuna amma de lallasimo ŋani fo no mbagana na kanna ran ba hini ka convaincre mba hini ka kanala sabu fu an yei kute adini o kuna manga di cerete de ya ba na ngomini mata na bayono gomini di tayo ya banam ni nara wadone kachiga moga fufuko kanala karifu amma de nzan kata ya banam andirgo kayai arsilamatere kuna yambate amma de ntayo ya banam an yei kitar silamatere kuna ni daidai non mata abaru banna ha kwe fanga nga gono ko hakaci da ya kabili na baadi na borondi nkuna ifadi mbate kabili chere kwe ko barano denjingar kuna hartayote baadi chere kwe ko barano denjingar kuna tontonite to de ya marsa nga hinkawo ya marga boronga nkuna ifadi agun na gabi woka abara ajisiyo hartayose chere di agun na gabi ngano kabili de ya ngano nte njingal di kube banna zanna sallama jina masujada hinkate kar ko sallama domin kabili cere de a bara boron diri nga ma sujada hinkadi te ka sallama nga gai njingal di cere a sarano amma ba adi ba handu banna no boron hongo ka ajingar kuna don na haifoton tonu ka sallama banna don yiman sujada hinkate no nga diri nga ba handu banna no ka kwe hongo ni ngar warateno dar warasi cifa ka sujada hinkadi te gorogoro yo ka sallama amma kabili cere de zinkiri kpe te sallama banna fiu banna non duka ka hongo njingal di cere sarana se ma hin sakate aga nanon ci de kabili na ba di ka boron din njingal kuna njingal kuna ndon na haifo harteni jingal di no kuna ngan na haifo tontonu to de an jingal di kube banna zanna sallama jina se ma sujada hinkate gorogoro di kuna cifa karku sallama abaru banna ha kwe fanga ngabo ko hakachi irkwe tamfo cere ya gono ga kpare ganna da ya boro no gono na waya fa kuna ngano cere ka haika bongo no gono ko gardama no na waya da de no ba fefe mate no shaka ni cere hini ka haidi dai no ga da ya e boro ka bonjiyo ka cere ba no nun ka na waya gono ngana kwe ko bonji dai bonji di bara sai halali abai no ne ranon ga yi. de di arsilama tere gay ka ci halali abara ci halal nan dai nga mon der bagura borzango ya boro fa bano borzango ya choro boro fa bano sa ayin ka te boroma go nafu kasi ka koyo nan na koyo di mamongo chere di zeminio mbane yarano ba me ma chene chene ta ka kwe hay kan baten na ten na to de ya bor fo man hunu ka fu di dai an bara cere pe de no de gon na fu ko ba ne re de pe ba no bi ne du wan dai no ga coro mon bara fa ba ko no gan ne kuna amma nun kan ga bon on bor tere sin ko kube ya ba cene cene nga ya cinci haika pe be nga ne ra su ba ma dai ya de miliyon waran kano sa mo ba an cino ze miliyon wai domin a honne kuna no kwara dida na cin nga me abadai borobo tere kuna ana hima moloya o muwe kaden de bei ban na mofo waranka na jirima in hin kacci waranka hin kasi ndiya sadi man kamani a hinka sadi ngari miliyon waranka hin kasi makan miliyon hinka amma mo ban makana la hal miliyon wai ana bori bor tere su gun ngadi sabu ngadi bongo asuka na mun dai kanera di kuna albarka mo gonu maka ga ni bongo khasara fo ka kan kari kari kasi man na kan nan hansino henani nan la karkaran amma nga na kiya dai ka ne rawo cere kuna tarifosi nga du ko hasadi da ko na salate irkwe bata se ifa gan nar kwe suta da na zakaka kanor kwe su ba ifa gan nar kwe su ba ma da ma noldi akwase halal no nga halal kana harkana ko te fa sai dai ka akwai ko bara boro ngene me guwe ha e no adai tari ngar kuna abaru banna ha kwe fo nan nga gono ko ha kaci hay kan nga banga mabeno eh kaci alfafa wazi kuna ci de boron manal wala sala ce fofo ce taci nsu ye ka farakal wara te kwene njingari yano ba alwarashi awu naciya de boro manal wala sara nhin sakar wara teno de abere kayi zengai funi zengai gono ba nga dira dira zanga gonu nga tosi zanga gonu nga heila zanga gonu alfayo zanga yo gonu tu tuma de ya boto mene zanga yo choro den na borodi nga nonki akpe de jingari wakati huro ka beli nga na bal warate asugar warate ko jingar wakati batunna domin abongo be yo ka sute nga hayo basala de ya batuno jingar wakati ma mahuro jina sadan dukar warate danal warate ka beni an huro jingire ba bɔtɔ di yara ko huna ga amma jingalte hay ka sen nin tana na ci boron ma heu ka ce fo ahin ka hin za ta cinte da yamma dobun makwai jingale a su sute da ya gunguri non ma marsa nga nan gunde birgi au dunguri non ma au haifo ma no zangan ba ci busa haifo e da gore ya ka boron gun ma corodi ka bar haikan na na mungunde na heuza nan ka lepi ki bara bor fo godo da ko na lepi ki hama gunde na heuzana da ya sai ma solution cheji sai ma solution cheji da bara lemunu non kan kan hari kuna kan hambayo a cinte ci fa amanno fu banna de npe fu banna be ni heudi ker kaina amam maki ke fa in ka hin a su hinza asu teo abaru banna ha ko fo nganga gono ko hakati hay kan ngaba ngama beino Eh, boro magaro ma boroga noro hamini no ata amada baka tunu ko noru di bana suga bana noro hamini sama bana na gbado sakiyo abara dei dei awo no di roka no gono ko te kpara chene kunadi haidi bara no chere zammayo abara no chere zammayo de boro na noru garo manga aban farin na eh fari banna a aga ngmana gbado au hani au ifa a fari aga haya kanu kanera da nera kabe na mannol nonse de duka mba ngari de yo to de ya semma ga daga nan nordi aki semma ngari de aga nan kan ga gara ha na ci ama naki ama nordi bananse na gbado ngari bara o no chere zammo yo semma ka gari riba hura kunna. semma kaga ari riba hura kuna mo fa yasino riba hurun na ka marsa bolna forto gugaron do sa sawan kuna nga gbado sa ki bara forto yaku sadi nganci ka agbado sa ki na baba nan sen nan forto gu agbado sa ki bara forto gu no ba abe forto yaku no asen ngadi na bal deide aga mana agbado ne ano kan forto gu yeti kanon se hay ka ya sa balna irpe mal no bon kanal fayu abaru banna hayo ko korono kokoronoya goroyo mane kachi boroba hini ka rakaat alfajiri ka nasubajingar ka beni ko deya na duwa ka tejina zan na nasubajingal jina raka hin ka ka boronte ga markuga subajingal din na duwa ka te a asubajingal yo ban nan ban hini ka te eh suba sallama yo ban na chifo in hin kanani katun ka te zanka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hanu fo jingari ka ɓeeni ka ba bere ŋa gari so haabiyo kuna fo nani ka tun ko jingari eri kpe tandi ɓeeni yo ban nanan debi na ha to jingari fo din duwa ko teno ŋa ki ŋa do na duwa kara ka tal fajiri jingal no na ŋa wato ŋa na ka do ara tam ma ŋa no ŋa batu jingari ban na ŋa ŋa ka tun ko ga te an debi na cha se su te ya ŋa debi hin saka dengai de ya dan debi bi na ka dengai chine fo ga chibana ka hinigoro boromba hinikate ka te nga bai kwa bo ci awo annabi ta faji ba kuna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asuba jingariyo ban na nafila no au falilan no wato jingar fade na cin hari bo yenu makwe few meni ndi do dai dai iri senni karge kuna no ilna falilan tontonu da bara falilan garo gunu boroga asuba jingariyo ban na aga falilan dibana amana fila cere asuba jingariyo ban na sute fasede wenu fewyo banna tode ya ninda ono bei kweyo ngoyo choro diyo ka seboro mabatu de wenu few kateka minti weichinu gubongo madu kabara he kan nani katunu kan rakata alfajiri ka gono ngadi kere jingari de na te ka beni sadi na garo banana asawana ci famma wara hajingari de wara haraka hin kanon yin kata bori da taci dai du dai ya kuda weichinin ka dai no abina mon sin na kai yodo don be kweyo cha sin na kai yodo ba guda marje boro yin kate nzi wara hajin gariyo seni no ritaya to de hayo guda fa kuna nga ha kwa digoro ko chibe ka da bine bara witiri no boron diri nga jin gariyo harin na asalatu khairu minan nawmi da metembate ngun witiri digay no hali wara hawakati za wara hawakati boron bahini kan witiri di bana amma su bara fo a bara hinka kwenenu de ndon do ma ko ga ta fofo aya hinkano de abina don bara hin zanza aberka ya ta cino ngano ya kakwe zari kuna boro witiri bana amma bo barano a kabongo safa awati kwe beni akwe ko beni non na de azafar jingaliyo cinni minti we cinugu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh هذا والله تعالى أعلم